A yanzu dai farashin tikitin karamar kujerar tafiya da dawowa wato economy class na kamfanin Lufthansa daga birnin Legas zuwa London kuma London zuwa Legas na kan kuɗi dala dubu ɗaya da ɗari tara da biyu kwatankwacin naira miliyan biyu da dubu ɗari biyu da tamanin da biyu idan aka canja dalar akan naira dubu ɗaya da ɗari biyu sai kamfanin British Airways daga Abuja zuwa London akan naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar zuwa sama tashi daga Legas zuwa London kuma naira miliyan biyu da dubu ɗari tara da talatin da ɗaya sama sai kamfanin Egypt Air daga Kano zuwa London akan naira miliyan biyu da dubu ɗari uku da casa'in da shida da ɗoriya, shi kuma kamfanin Air France daga Lagos zuwa London akan dala dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da biyar, kwatankwacin naira miliyan ɗaya da dubu ɗari huɗu da tamanin da ɗaya, wanda ya yi kusan sauƙin da kamfanin Airpeace ya samar na naira miliyan ɗaya zuwa miliyan ɗaya da dubu ɗari uku. Wannan matakin na kamfanin Airpeace dai ya yi wa 'yan Najeriya da dama daɗi banda wasu matasa da suka yi ta ƙorafe-ƙorafe akan kafofin sada zumunta game da kalar tufafin da ma'aikatan cikin jirgin suka sanya wanda bai yi wani tasiri ba in ji wani mai amfani da dandalin X mai suna Afolabi da ya ce abin alfahari ne da ya biya kasa da naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku zuwa London. Jagorar kamfanin shirya tafiye-tafiye na 712 ta yi matukar farin ciki da ci gaban da kamfanin Airpeace ya samar. suna na Hadiza Danu ni ce CEO din kamfanin shirya tafiye-tafiye 712 Travels da ke Abuja, Nigeria. Gaskiya ba abin da za mu ce wa Airpeace sai dai godiya lalle muna alfahari da su muna tunƙawo da su sun yi abu da ya kamata suka karyar da farashin zuwa ingila daga nigeria da zaki gani farashin na da tsada sosai yana tafiya daga miliyan uku zuwa miliyan hudu for economy yanzu kuma price ɗin da ka biya for business class kenan so an sa wa mutane sauki kuma za su kara ba student ɗalibai kenan 15% off daga kuɗin ticket ɗin so gaskiya sun samu mana sauki muna fatan wa'yansu jirage su ma su fara zuwa wa'yansu kasashen kin ga in muna da carriers daga Nigeria sosai da suke zuwa wa'ansu kasashen wayannan international carriers za su daina exploiting mu. yanzu in kin duba in ba tafiyan da ya kama dole dole ba mutane ba su cika wani tafiya ba so wannan abin da airfield suka yi ba karamin kyautata mana suka yi ba ba karamin kokari suka yi ba da suka samo wa matafiya sauki a nasa bangare kwararre a fannin sufurin jiragen sama kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum malam baba yusuf ya ce wato maganar fara hada-hadan daukan matafiya daga najeriya zuwa london da jirgin airfield suka fara 'yan kwanakin suka wuce da kuma tunanin kalubale da za su fuskanta daga bangaren ko gwamnatin ingila ko kuma ma'aikatocin jiragen sama na ingila ɗin abin da nake gani shine gwamnatin najeriya dole ita ma ta ɗau mataki na ƙoƙarin tallafawa kamfanin jiragen airfield ganin cewa ba a ci zalinta ba kuma ba a nemi a daƙile 'yancinmu mu a matsayinmu na najeriya da kuma 'yancin kan jirgin a game da yarjejeniya da ke tsakanin najeriya da kasar ingila akwai abin da muke kira bilateral air agreement wanda yake yarjejeniya ne na haɗin kai da taimakawa juna na harka hada-hadan jiragen sama wanda mafi yawanci za a ga cewa mu muna yin abin da ya kamata ga su kasashen waje amma su ba sa yi yawanci sukan dakile jiragen harkar hada-hadan sufurin sama yana tafa da cikas da yawa shi yasa ita wannan yarjejeniya ta basa ta zamanto ana yin ta don a samu sauƙin al'amura tsakanin ƙasashe su kuma iyafi ina kira gare su su yi ƙoƙari su tabbatar cewa sun yi abin da ya kamata da duk wasu dokoki da aka kafa kar a tsallaka don da zarar sun tsallaka ko da ɗan daƙiƙa ne za a yi amfani da shi a dakile su ko a kawo musu tsaiko. a yanzu dai kamfanin efcc ya kuma yi wa ɗaliban najeriya da ke tafiya birtaniya ta jiragen saragi na musamman da ya kai kaso sha biyar cikin ɗari halima abdulra'uf murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.